Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Juma'a shida ga watan Mayun shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar gombe ta yi ƙarin haske dangane da wata gama da ta auku tsakanin wasu kungiyoyin matasa biyu wacce ta yi sanadin mutuwar akalla mutum uku a tsakiyar makon nan. flash da aka samu su yara sun yayin hawan hawan daushe da ake barin gidan gwamna har aka samu wasu da eh, suka samu rauni wasu kuma daga cikin Allah ya yi kwanan su ya tsare To daga ina aka samu al'adar hawan daushe da ake yi a lokacin bukukuwan sallah? Shi hawan daushe wani hawa ne wanda aka aka fito da shi a nan Kano tun zamanin sarakuna na haɗe. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani muna kuma tafa da rahoto na musamman. Kazalika za mu kawo muku labaran wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labara. An kuɓatar da ƙarin farar hula daga hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke wata masana'antar sarrafa ƙarafa a birnin Mariupol a cewar jami'an Ukraine a yau Juma'a duk da cewa mayakan da suka ɓoye a cikin ginin masana'antar sun yi fafatawa ƙarshe wajen hana sojojin rasha kwace muhimmin birnin mai tashar jiragen ruwa gaba ɗaya. Faɗan da aka yi a muhimmin birnin Ukraine na ƙarshe wanda aka maida kango sakamakon farmakin rasha na ƙara muni. Bisa ga wata kididdigar Rasha a baya-bayan nan, mayakan Ukraine kimanin dubu biyu ne suka makale a ramuka da ɗakunan da ke ƙarƙashin masana'antar ƙarafan Azovstal kuma sun ƙi miƙa wuya. A yau Juma'a, hukumomin birnin Mariupol sun zargi sojojin Rasha da buɗe wuta akan wata mota da ke kan hanyar zuwa kwashe farar hula daga masana'antar ƙarafan lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin mayakan ya kuma saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a cewar kamfanin dillancin labaran reuters kwace gwamnatin da 'yan taliban suka yi a afghanistan ya janyo taɓarɓarewar tattalin arziki da harkokin jin ƙaya ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita lamarin da ya sa dabban mutane tsallakawa zuwa pakistan domin neman mafaka ko samun takardar zama ƙasashen waje jami'an pakistan sun ce tun bayan da 'yan taliban suka sake karba iko a birnin kabul a watan agustan da ya gabata sama da 'yan afghanistan dubu ɗari da ke birane waɗanda galibinsu ƙwararru ne masu ilimi suka isa ƙasar da takardar visa Akwai 'yan Afghanistan da yawa da ke tattare da hadari da ke neman zuwa Amurka ko sauran kasashen yammaci a ƙarƙashin shirye-shiryen sake tsukunar da 'yan gudun hijira. Yawancinsu sun buge a otal-otal da gidajen sauke baƙi na kuɗi da kuma gidajen haya a ciki da kewayen Islamabad babban birnin Pakistan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin India ta yi watsi da wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya ce adadin mutanen da suka mutu a kasar sanadiyar COVID-19 ya lanka kusan har su goma fiye da adadin da kasar ta bada a hukumace. Kuma kasar ce ke da adadi mafi yawa a faɗin duniya. Ko mutane nawa ne suka mutu a India sakamakon annobar COVID wani batu ne da aka yi ta ce ku ce a kai. Binciken da WHO ta yi ya nuna cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar COVID a India ya kai miliyan 4.7 zuwa ƙarshen shekarar 2021 yayin da gwamnatin ƙasar ta ce mutane 481 ne suka mutu. Sauran bincike-binciken da aka gudanar ciki har da wanda mujallar lafiya ta Lancet ta fitar a watan da ya gabata sun ce ba a bada takamaiman adadin mace-macen da aka yi a Indiya ba. sun kuma kiyasta cewa adadin mace-macen ya lanka har sau shida zuwa bakwai fiye da wanda aka bada a hukumace. Ƙididdigar WHO ta kunshi mutanen da cutar COVID-19 ta kashe ko kuma waɗanda mutuwarsu ke da alaƙa da tasirin da annobar ta yi akan tsarin kiwon lafiya. Wani gini da ya ruguje mako guda kenan a tsakiyar ƙasar China. ya yi sanadiyar kisan mutane 53 kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau juma'a yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman waɗanda suka tsira daga baraguzan ginin bayan da masu aikin ceto suka gano mutane goma a raye a wani taron manema labarai hukumomin ƙasar sun bayyana cewa an gano dukkan waɗanda suka ɓace ya zuwa karfe uku na safiyar yau abinda kafar yada labaran kasar ta cctv ta wallafa kenan a shafin ta na yanar gizo ginin wanda jama'a ke zama ake kuma harkokin kasuwanci a cikinsa a birnin changsha ya ruguje ne da yammacin ranar 29 ga watan afrilu an kama akalla mutane tara bisa zargin yin watsi da ka'idojin gine-gine ko kuma saba wasu sharaɗa an dai iya fito da wasu mutanen da rai daga baraguzan ginin cikin kwanaki da tsakar daren jiya alhamis aka ceto mutum na goma na ƙarshe kuma. a gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wato rundunar 'yan sandan jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da wata arangama da ta kai ga mutuwar akalla mutum uku. Yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da wasu ƙungiyoyin matasa biyu suka kaure da fada. Lamarin ya faru ne a ranar Laraba tsakanin matasan unguwar Balori da kuma na Jeka da Fari. Yayin da ake hawan daushe a bukukuwan sallah karama kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar asp mahid mu'aza abubakar ya tabbatar a wannan rahoto da wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana daga bauchi a tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar gombe asp mahid mu'azu abubakar ta wayar tarho ya yi ƙarin haske kan batun arangamar. gamar. ya zan iya confirming for now shine yes, mm. ya faru mm. na shi eh, flash da aka samu su yara din yayin hawan hawan daushe yayin da ake barin gidan gwamna eh. so kuma the process har aka samu wasu eh, su samu rauni wasu kuma daga ciki ma Allah ya yi kwanan su ya tsari suka rasu mutum uku kenan haka ne mutum to akwai amma dai ce gaske tun da kyan gaskiya eh ana ci gaba da bincike muna ci gaba da bincike abin da ya da kuma kamar bangare biyu ne na abokan hamayyan siyasa kamar mutane nawa suke tsare yanzu ake bincike a kai yanzu babu wani babu wani kigo da za mu iya bayarwa ko hmm. dai idan akwai wani karin bayani da gaskance da zan yi magana insha Allah sanar da kai mutum nawa ne a kasa hmm. saboda ni yanzu ma na shiga bauchi ina koma kenan amma a tsatsa na bar ofis hmm. gaskiya babu wani abu na babu wani arasona. Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa haya? wanda ya halarci jana'izar mutanen da suka rasa rayukansu a tunzurin da matasan suka haddasa ya buƙaci jami'an tsaro da su kama waɗanda suke da hannu wajen haddasa aika-aikar domin a hukunta su har ila yau dai wani mazaunin garin gombe ya mini ƙarin haske kan batun gamar matasan mun je kallo din abin da ba ba ba eh. yaran jekar fari da yaran bolari in eh. kala da kenan haka kudin muy ansioso. Eh, Eh, su mm. mutane uku kenan da aka kashe eh, mutum muhammad muna amurka daga bauchi a Najeriya. to allah ya kyauta to hawan daushe wani bikin al'adu ne da ya kunshi hawan dawakai da akan yi a kowace shekara a wasu biranen arewacin najeriya masarautun gargajiya ne ke shirya bikin a mafi yawancin lokuta kamar na bukukuwan sallah a wajen bikin masu rike da sarautun gargajiya kan yi sukuwa akan dawakai tare da kai gaisuwa ga babban sarki da jaddada mubaya'a to shin ina wannan al'ada ta hawan daushe ta samo asali tambayar kenan da wakilin muryar amurka baraka bashir ta fara yi wa aliyu harazimi umar dan amur ɗan kano a wata tattaunawa da suka yi shi hawan daushe wani hawa ne wanda aka fito da shi a nan kano tun zamanin sarakuna na haɓe wanda suka gabata kafin ma sarakuna na fulani su zo wato an ce akwai wani gautaccen bawan sarki wanda ake kira daushe lokacin da sarki ya yi hawa ya tafi ya je masallacin idi to a lokacin shi wannan bawan sarki daushe bai da lafiya yana zazzabi saboda haka bai yi hawan sallah ba to saboda irin yadda yake da fada a wajen sarki da aka dawo sai ya roƙi mai martaba sarki ya ce shi gashi an yi hawan sallah ba da shi ba ko sarki zai yi masa hawa to shine kashe garin sallah da yamma sarki ya sa aka yi bindiga ya hau doki ya fita ta nan kofar kwaru ya zago ta dirimin iya ta shahuci ya zago ta dirimin iya ya zago ta nan wannan hanya aka ce ya dawo nan shine farkon hawan daushe wanda aka yi da sunan wannan hawan daushe to wannan shine dai a takaice inda aka samo wannan suna kenan na shi hawan daushe. shi hawan daushe ya bambanta da sauran haya-haya da muke yi hawan daushe za ku ga ba ma sa alkyabba har mai martaba sarki shi ma baya sa alkyabba ah, hawa ne wanda ake nuna ado na riguna na irin yadda muke harkokin rigunanmu yadda ake yin gwaninta wajen ɗinka su da sauransu saboda haka kowane hakimi zai samu riga ne ga wurtacciya ya saka ba kuma ya rufe ta da ba kuma dawaki za ku ga an yi musu ado ba kamar yadda ake musu ado a sauran hayayen ba saboda hawa ne na abu na nuna wato na nuna ado yadda ya kamata tun a wancan zamani har zuwa wannan lokaci wannan sukuwa da kuka ga ana yi ba wai yinta ake kurin baragada ba a'a wato kuwa ce wadda ake dan a jaddada wa sarki mu baya har yanzu muna nan tare da kai shine ko ga ana yin wannan su kuwa a je a gaisuwa jaddada mu baya ake ita wannan gaisuwa da ake muna kiranta jahi Aliyu Harazumi Umar kenan dan Amur Kano to ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. karfe biyar na yamma saura minti sha hudu a nan washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman sana'ar almajiranci dai yana zamtowa sana'a ga waɗansu mutane musamman ma waɗansu al'umma waɗanda suka rasa wani bangare daga jikinsu ko kuma basu rasa ba haka zalika mabaratan sukan ɗauko yara ƙanana waɗanda suke da karancin shekaru a duniya suna yawo da su daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasar ko kuma daga wancan nahiya zuwa wancan nahiyar domin neman abin zaman duniya na yi karo da waɗansu yara 'yan mata ƙanana waɗanda shekarunsu bai gaza takwas zuwa goma ba suna garin lamba a kan titina suna kama rigunan mutane suna neman kudade a wajensu na yi sa'ar kiransu amma iyayensu su kan sun ce ba za su yi hirar da ni ba bayan hirar ta mu ta kaya daga wani kasa kika zo nan kasa kamaru daga nijar nijar wani gari mm, a daga da magara to yanzu da kuka zo kamaru a me kuke yi. bara Ah, kuna samun abinci da kuɗi? Eh? kuna samun abinci da kuɗi? ana ba mu shinkawa ɗanya na muna dawa muna ci to yanzu kuna ana baku shinkafa ɗanye to yanzu za ki ɗan eh, yi wani abu da faransa a ah, eh, lekol za ki biya abc ban yi abc ba baki ya ba ta kai ki school ba eh. me yasa ba kudin ba kudi a wajen wa to yanzu wane ne ya kawo ku a yace ku zo bara iyayen ku ne suka bada ku ga waɗansu mutane ko kuma masu masu balaci masu balaci can iyayen ku ne to yanzu kuna samun kudi sosai wataran mu samu wataran kwa Allah ne ai mai bada karan mu samu karin ba kawo yanzu ba kya fatan ki yi karatun zamani da na arabiya sosai ina so na sake tambayar da yarinya ita ma ga abin da ta ce to ga gashi a kamaru me kawo me yasa kika zo kamaru na ganci kina bara in ba mu da abincin ne na ci muka zo kamaru to wa iyayen kin suka tsoro ki zo bara a kamaru ko kuma wa ni kaunan mamma ba ce na'am ta ce ku lokacin ta ta ba da ke ga makafi a ita dai ta wadda zaka da ni kaunan mamma ta ce ba ba ba mahaifi ba mahaifi ke bace ko ta saka ki a makarantar arabiya da na boko ina da yau gari ta alhamdu ta arabiya kenan yanzu ake karanta mu kulhuwa kulhuwa lawa to bismillah karanta mu to yanzu ina yana a gida yana gida a wani gari Nijar. wannan ne yasa na tambayi imam abubakar musa kan wannan sana'ar na barace-barace da waɗansu jama'a suka ɗauka tamkar sana'ar a gare su ko allah subhanahu ta'ala ya yarda da hakan ko kuma bai yarda ba a cikin addinin musulunci ba abin da ya ce wato matsaloli akan abin da ya danganci wato barace-barace a gaskiya a shari'ar musulunci barace-barace bai halatta ba shari'a yana ba wa mutum dama a lokacin da mutum ya shiga hali na kakani kai shiga hali na kakani kai to wannan babu laifi zai iya tambaya tambaya wato ya ijar da wannan matsala da yake ciki amma da zari ya fita cikin ko ya kau ya bukatar su ta biya na kau da wannan matsala to sai ya tsayi da wannan eh, tambaya amma mutum ya mai da tambaye-tambaye ma'ana ko barace-barace kamar sana'a gaskiya addinin musulunci ba ta halatta ba allah ya hana mu mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu game da haka wanda manzo Allah yana gaya wa Saidina Umar wanda yake cewa wato abu idan aka baka uh, wato ba tare da ka tambaya ba to wannan babu laifi mutum zai ɗauka mutum zai iya ɗauka amma in tare da tambaya ne to bai halatta mutum ya amfana da wannan abin batun da shari'a bai ba shi dama ba domin shaidina umar yana cewa manzon allah kada habartana anna la haira li ahadin minna kana ba mu labari cewa babu wani alhairi da kaɗai daga cikinmu an ya huza min ahadi shay'an ya ɗauki da wani abu da kaugari da wani ƙala ah, inna ma zalika an mas'alati sai manzo Allah yake ce a maganan da nake akan tambaye tambaye bara akan shine wannan wa amma idan kana min gairin mas'alatin amma idan ko mutum ya baka ba tare da ka tambaya ba fa inna ma huwa rizqu wannan arziki ne razaqahu Allahu iyahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi to amma in tare da tambaye-tambaye ne a gaskiya shari'ar musulunci ba ta amince da haka ba domin haka ranar alkiyama mutum da zai tashi ma da irin tashi da siffa mai kyau ba don haka a duniya ma kaga yana da kakin halin kaskanci mutum zai yadda sa to kuma addinin musulunci kuma kokuwa yake ya kare mutuncin mutum to amma mutum ya saka barace barace a gaba kaga yana yana zubar da mutunci don haka wannan bai kamata ba bai halatta ba kuma inda a ce kaga kamar irin ko ma da muke ga kamar wanda suke fitowa ko daga wani bangare a bakin titi suna haka eh, barace-barace na kaga abin bai mana daɗi sam kaga ya zamantu suna kaskantar da haka to kaga mu kanmu yana samu a halin da ba daidai ba domin wannan yana cikin wato eh, zubar mana ma da mutunci domin ba za ka ga haka da waɗansu ƙabilu ba sai abin da ya danganci wato ƙabilun ko malam bahaushe to kaga wannan bai halatta ba. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To masana a fagen kwallon kafa na ci gaba da tsokaci kan wasannin kusa da na karshe da aka buga a gasar cin kofin nahiyar turai ta Champions League inda wakilinmu har ila yau wato Muhammad Awal Garba ya tattauna da Alhaji mai kai da ke shiri kan wasan kwallon kafa. Wasanni a takaice. Ban sani ba ko sa'a ne ko experience ne. Yadda kake ganin Real nan da duk wasan da ta yi daga bare har chelsea har ya zo manchester city kamar da ga senariyon da ya wuce nan hakan nan ya dinga wucewa da duk sauran wato su yi e, egalize a ƙarshen lokaci su zo su yi duka hakan nan suka dinga yi wato inda yi gani nan real gaskiya kan ta ba mutane mamaki wato shine ake ce kake ji ake cewa football ita kadai ce ball da take ratsa zuciyar mutane har kaga kowa idan ya zauna zai iya kuka kan ball to ya kake ganin shi da karin sunan wanda gaskiya a zaɓi shi ne ke haskawa a duniya kuma a dacin ana ganin kamar ya ba. eh kaga benzema wato yanayin wasan shi ya canje da girma kuma kasan shi ba yau yake wannan wasan ba ya daɗe yana yi shi dai da ana ganin shi a bayan sauran shi sa bayan tun da yanzu cristiano baya nan yake haskakawa ba da zan iya fada shi ne gaskiya albashi sa a yi samu balon da tun da yana cikin mutanen da ake gani za su su ci balon da wannan karo insha Allah. ya kake ganin liverpool da kuma italian din liverpool shi a hankali ka san a bol da ya wuce washe gari salama ya faɗin da aka tambaye shi da wa yake so ya yi wasa shi ce shi anthony manchester city da riyar shi yana so ya yi wasan riyar kasan a wancan farko fina da suka taɓa rataye da real she da real da tuka taba fafata kuma ka ji masala ciyo kasan har yanzu in yana da wannan jimamin abin da yake faruwa shi sa ya ce shi yanzu gwanan nan da real yake so ya buga ta ga sa'a ta zo ta fado daidai da real in za buga shi dai za a buga to yanzu ta ganin kawo talatin da biyar kenan da ita ta je take buga wasan karshe a kofin ya zakarun turai kana ganin wannan karin za ta iya samun nasara ah, ta wani fanni za ta iya ba sai ka ga da duk abin da ya jinga wucewa kana gani sa'a ne ta daki wannan ta daki wannan ta daki wannan bayan a farko ana fara dukan ta kaga ta wuce daka to ba san sa a wajen wa za ta fada ba a dai ta fada a wajen ta dai dukan gaskiya ni ni a nama zai bai mini daɗi ba ba sai ita ne ta cire ta cire club din na amma dai ta cika sa'ar ta ce Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar kamaru yanzu kuma sai labarai a takaici an kubutar da karin farar hula daga hanyoyin karkashin kasa da ke wata masana'antar sarrafa karafa a birnin mariupol a cewar jami'an ukraine a yau juma'a duk da cewa mayakan da suka ɓoye a cikin ginin masana'antar sun yi fafatawa ƙarshe wajen hana sojojin rasha kwace muhimmin birnin mai tashar jiragen ruwa gaba ɗaya faɗan da aka yi a muhimmin birnin ukraine na ƙarshe wanda aka maida kango sakamakon farmakin rasha na ƙara muni Bisa ga wata kididdigar Rasha a baya-bayan nan, mayakan Ukraine kimanin dubu biyu ne suka makale a ramuka da dakunan da ke ƙarƙashin masana'antar karafan Azovstal kuma sun ƙi mika wuya. Kwace gwamnatin da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan ya janyo taɓarɓarewar tattalin arziki da harkokin jin a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Lamarin da ya sa dabban mutane tsallakawa zuwa Pakistan domin neman mafaka ko samun takardar zama ƙasashen waje. Jami'an Pakistan sun ce tun bayan da 'yan Taliban suka sake karɓa iko a birnin Kabul a watan Agustan da ya gabata, sama da 'yan Afghanistan dubu ɗari da ke birane waɗanda galibinsu ƙwararru ne masu ilimi suka isa ƙasar da takardar visa Gwamnatin Indiya ta yi watsi da wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya ce adadin mutanen da suka mutu a kasar sanadiyar COVID-19 ya linka kusan har su goma fiye da adadin da kasar ta bada a hukumace kuma kasar ce ke da adadi mafi yawa a fadin duniya ko mutane nawa ne suka mutu a india sakamakon annobar wani batu ne da aka yi ta cece ce a kai binciken da who ta yi ya nuna cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar covid-19 a india ya kai miliyan 4.7 zuwa ƙarshen shekarar 2021 yayin da gwamnatin kasar ta ce mutane 481 ne suka mutu. Sauran bincike-binciken da aka gudanar ciki har da wanda mujallar lafiya ta Lancet ta fedda a watan da ya gabata sun ce ba a ba da takamaiman adadin mace-macen da aka yi a Indiya ba. Sun kuma kiyasta cewa adadin mace-macen ya lanka har so shida zuwa bakwai fiye da wanda aka bada a hukumace. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Maryam Doda wacce ta taya ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu ne yau Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.